Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke horin cikin sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin daga Laraba, wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. A wannan karan shirin ya mai da hankali ne akan ilimin jihar Bauchi. duba da yadda ake ta cece ku ce game da wani shirin ma'aikatar ilimin jihar na neman girka wasu sabbin manuhohi da niyyar yin gagarumin garan bawul ga tsarin ilimin jihar don ya yi tahiya daidai da zamani. To sai dai masu ruwa da tsaki a harkar ilimin jihar ta Bauchi na da ja. lokacin da aka zo farko shekara ɗaya mun yadda gyara ne to har shekara uku dona ba gyara shi gama gyaran. su ma iyayen yara ra'ayoyinsu sun sha bamban game da sabbin manuhohin da kuma sauye-sauyen. a gani na sauye-sauyen ilimin da gwamnatin jihar bauchi ta yi ta yi ne da kyakkyawar manufa amma mu wata fannin iyaye kuma ta wurin mu muna ganin akwai matsala idan ni a matsayin na uba ina da yara kamar biyar dikyar in samu ɗaya ko biyu wanda suke kasance a cikin makaranta. ko ya ɗauko abin don gyara amma dai abin gaskiya ba bai ɗauko fannin gyara ba yara sun dawo gida sun zama school drop out sun zama mana threat a gida ba a biyi So policy din nan mu ba ji dadin shi ba. Ko me yasa sabbin manuhohin nan da sauye-sauyen suka haihar da gunaguni a jihar Bauchi? Me ya kawo surutan da ake ta yi a jihar game da wannan garan bawul da ma'aikatar ilimi ke son yi? Ko dai akwai wani ɓoyayyen sabon abin da kwamishinan ilimin jihar ya cusa a cikin manuhohin? Eh, ni dai ban san wani abu sabo da na kawo ba cikin harkar ilimi. Abin da kawai yake sabo shine alal misali mutum zai je Abuja. Da ana hawa jaki ne daga Bauchi aje, sai na zo ni na ce a'a yanzu zamanin jaki ya wuce ga mota da mota za a yi amfani. kenan to su kuma masu jakuna da masu kiwon jakuna kin ga dole in yi baki abunsu. Wannan shine kawai ba ƙari ba rage. Ilimi rayuwa kuma shine asikin rayuwa. hasken rayuwa kuma shine gadar rayuwa ilimi neman ilimi Ba tare da ɓata lokaci ba bari mu hara da jin ta bakin masu ruwa da tsaki a harkar ilimin jihar Bauchi. Sunana Dr. Musa Modi kuma facilitator ne a National Open University kuma har da Center Manager na Postgraduate Diploma in Education na NTI da ke Federal Polytechnic Bauchi Study Center. Kuma shugaban kula da hana exam Practice. coordinator exam ethics marshal international. To dakta da farin harko a matsayinka na ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar ilimin jihar Bauchi. Ko za ka iya gaya mana yadda kake kallon waɗannan sauye-sauye da waɗannan sabbin manuhohi da kwamishinan ilimin jihar Bauchi ya ƙaddamar a jihar? Wannan ai sauye-sauye mai tonin shiga rijiya ne. Kana ƙara shiga ciki kana ce ana ci gaba. Saboda babu wani abu guda ɗaya wanda za a ɗauka a ce wai shine ainihi wanda yau wannan gwamnatin ta sauya a bangaren ilimi shi ilimi ba amfani da shi don neman kuɗi a ce wai ana da generating masa revenue duk wanda aka ce ilimi da a generating masa revenue to ba ilimi za a bayar ba ilimi ya wuce fidin kawai a makaranti gwamnati ta ce ta yi improving fidin amma ki je makarantun nan ki gani wallahi wallahi babu makarantar da yaran nan suke cin abinci wadatacce ko kuma ingantacce duk abun farfaganda ne wanda wanda cikin bangaren ilimin ne kawai za a yaudare shi na biyu bauchi ita ce take da 1.32 million uh, drop out kuma yanzu a cikin bauchi zan gaya miki akwai makaranta waɗanda yara ɗari biyar da casa'in da ɗaya su ne 'yan makarantar an musu mok a ciki yara talatin ne da uku suka ci jarabawa zuwa arba'in sauran sun faɗi talatin da uku ɗin nan su ne waɗanda aka ce za a biya musu sun ci mok a cikin sauran wani lambar da ya rage yara talatin da hudu iyayen sun biya so in jira akwai yara ɗari biyar da goma sha tara wanda suna zaune ba su yi wani fita ba suna zaune a gidajensu iyayensu ba su iya biya musu ba sun zama drop out menene wannan gwamnati ta ɗauki mataki akan su don kar su zama yan iskan gari na gaba akwai makaranti guda goma sha hudu wanda waye ta yi recognizing ɗinsu saboda harka na jarabawa wanda sai sun biya miliyan shida da dubu ɗari takwas kafin a sake dawowa a yi jarabawan waye kuma position na bauchi a jaraba ai shi objective na ilimi shine a secondary school wato vision and mission din ma'aikatan ilimi a improving education a secondary school shine yara a kimtsa su don su samu admission a tertiary institution kuma sannan a inganta tarbiyyansu to yanzu in zaki je kotuna a jihar Bauchi musamman shari'a court zaki samu kashi saba'in na yaran da ake cajin su da laifi barayi sata shaye-shaye yara ne wayanda suna SS2 ba su je SS3 ba wanda suke SS3 kuma ba su ci jarabawa ba wani shiri aka yi musu da ba su jarabawa ba don a kiyaye al'umman jihar Bauchi daga shiga wani mummunan hali na shirin wayannan yaran so kin ga wayannan abubuwa suna nan birjik kuma a gaya mana position din jihar Bauchi a jarabawan waye da neko shin an ci gaba ne ko an ci baya don sai a gaya mana ga yaran da suka ci jarabawa zuwa jami'o'i ga wanda suke da five credits including math and english to daga nan zai mu gane eh in terms of performance Bauchi ta ci gaba in terms of kuma tarbiyya na yara an yi improving amma kullum za dame mu a ce wai abinci ya kyautatu akwai wani akwai wani da ake kira eh, wai devil shine masu tamprint ko kuma a ce food monitors ba su ne damuwan ɗalibai da iyayen jihar Bauchi ba damuwan iyaye a jihar Bauchi yaran su samu ilimin da za su ci gaba da makaranta kuma shi don ka ɗauki tamprint na malami ya shiga aji ai ba za ka kama rakumi ka kai shi bakin rafi kuma baka tilasta sashen shan ruwa ba. Eh amma ba ka ganin eh, eh, to amma idan aka duba gundarin abubuwan da ma'aikatar ilimin jihar Bauchi ta yi zuwa yanzu za a ga kamar gyara ake sanyi kuma duk wanda ya tunkari gyara dole ne zai ci karo da mummunar hamayya daga waɗanda ba su da ra'ayin wannan gyara. Anya ba irin haka ke faruwa ba? Mu babu maganan adawa idan a ce za a yi gyara kuma gyara mai inganci lalle da a samu a babu a ciki to amma a shekara uku har yanzu ana gyaran lokacin da aka zo farko shekara ɗaya mun yadda gyara ne aka zo shekara biyu mun yadda gyara ne to har shekara uku dona ba gyara ne sai gama gyaran bari in baki misali lokacin da gwamnatin nan ta zo an ce irin jarabawa da ake na shiga eh, SS1 akwai tuwa-tuwa. suka gudanar da jarabawa suka ɗebi yara a SS1 suka yi training ɗinsu suka je SS2 suka yi training ɗinsu suka je SS3 aka zo kuma yaran da suka ɗauka ɗin yaran da suka koyar da su a irin tsarin da suke so su koya musu suka ba jarabawan mock kuma yaran nan suka je suka faɗi a cikin wajen yara dubu ashirin da wani abu da suka rubuta mock yara dubu shida ne suka ci mock hajiya wani irin ci gaba ne wannan. ba ku ga amfanin waɗannan sauye-sauye da waɗannan sabbin manuhohi ba. mun mu gani ba idan ma yana da wani abu mai kyau wanda hala yake so ya kawo don ci gaba to bai san approach inda zai yi ya kawo ba. da kuka lura cewa waɗannan sauye-sauye da sabbin manuhohi na cike da kurakurai, me yasa ba ku tuntuɓi shi kwamishinan ilimin ba domin ku nuna mishi ga yadda za a yi ga yadda ya kamata a yi ga yadda ya kamata a bi a samu abin da ake son cimma. Yana sauraron wa, ai shi ya iya komi ya fi kowa iyawa ne. Ya ki yadda bai iya ba ya kawo waɗanda suka iya a sa su don su yi. To saboda haka da aka bai shawari in ka je sai dai ka bi masa abin da yake so shi ya fi iyawa. To ya za a yi akwai waɗanda suka tuntube shi bai saurari zuwa. Wakilinmu a jihar ta Bauchi Ahmed Muhammad ya tuntuɓi ɓangaren ƙungiyar malaman makaranta ya tattauna da shugaban ƙungiyar. Sunana Kwamaradar Juma Masale harkan ilimi wani abu ne wanda idan aka samu baya ɗaukan dogon gyara saboda kafin a ce kowa ma ya ce zai ɗauki gyara ma'abuta ilimi akan wannan harka ɗin sun riga sun tsara me ya kamata abin da muke faɗa shine mu a matsayin mu na wanda ilimi din shi muka sani yana da kyau duk wani canji da za a kawo a Bauchi State a yi kokari a ga cewa an bi doka an yi shi kamar yadda doka na tsarin ilimi na ƙasa da na sauran jihohi yake kada mu mu zama bambarakwai saboda mu a Bauchi ba zai zama tsarin ilimin mu ya zama da sauran mutane ya zama daban da sauran jihohi ba ka gamsu da tsare-tsaren ilimi da aka kawo yanzu eh tsare-tsaren ilimi eh, dole zan ce akwai wanda na gamsu da su amma akwai wayansu bangaren da ban gamsu da su ba a matsayina na educationist rashin yadda gamsuwa na da su shine alal misali a fito da wani tsari wanda idan yaro ya gama primary school ba zai tafi secondary ba ban yadda da wannan ba a fito da wani tsari wanda yaro zai iya gama junior secondary school bai tafi senior secondary school ba ban yadda da wannan ba saboda dalili shine ai in aka ce ba za ka tafi firamare ba ba za ka tafi secondary ba daga firamare ko kuma daga eh, eh, daga junior secondary school ba za ka tafi senior ba to in jarabawa ne baka ci ba ya kamata a ce minister of education ko kuma tsarin ilimi na kasa ya tana da wani entrepreneur eh, skill wanda ya kamata a bada mutum za a ɗaga shi idan bai ci jarabawa nan ba ba za a kyale shi a ce an share shi ba saboda daga ƙarshe sai ya zama nuisance a society alal misali a cikin yara dubu goma da za su rubuta juniya waye a ce mutane eh, dubu biyar ne kawai suka tafi secondary school a cikin mutane dubu ashirin da za su gama primary school a ce goma ne kawai za su tafi secondary school sauran an watse su an bar sun zama drop out za su zama stress a ƙasa wato abinda da ake faɗa shi ne yana da kyau a fito da tsarin da za a yi yanda yaran da suka gama ko ba su ci jarabawa ba a yi optin ɗinsu a ba su wani entrepreneur skills tun da dai ba dai dole sai kowa ya tafi ya tafi yayi makaranta ba to wa'annan su ne tsare-tsaren ilimi a tsarin ilimi na Bauchi ya kamata ya bada muhimmanci a kai ya za a yi a bada training wa'anda ba su ci jarabawa ba saboda ƙarshe kada su su zama mana kinna ba su zama mana yan sara suka to amma babu wannan tsari din wannan shine kawai gyara ko kuma abin da ni ban gamsu da shi ba da yawa daga cikin yara waɗanda suka gama junior secondary school ko primary school ba a sama musu abin yi ko kuma inda za su je sai kawai su bar su redundant wannan shine yake bukatan a lura da shi a ɗauki mataki saboda kar zuwa gaba kar ya zama mana matsala a ƙasa. Sannan Ahmed Muhammad ya koma ga iyayen yara ya jiyo mana ra'ayoyinsu kamar haka. Sunana Rabi Muhammad gaskiya ra'ayina akan wannan ko ya ɗauko abin don gyara amma dai abin gaskiya ba bai ɗauko fannin gyara ba saboda akwai yaran da in sun je makarantar ma suka je suka rubuta jarabawa ko suka zauna a makaranta sai an zo maganin jarabawa kuma sai a duba ba sunayensu sun yi jarabawa ba sunayensu a ciki saboda akwai yara na guda biyu da irin haka ya shafe su to ko an je ministirin ma sai ka samu ba sunan yaro kuma ba makarantar da yaron da je na farkon nan fa cewa aka yi yaron ba zai samu makaranta a kowane makaranta ba a cikin Bauchi state na cikin makarantun gwamnati to yaron talaka bai je makarantar gwamnati ba wani makaranta zai je shi to a ƙarshe dai wannan jarabawan da ya sake zana wannan ma ba sunan shi dole haka mahaifinsu ya haƙura ya kai su makarantar kuɗi a nan yanzu suke karatu kaga ɗan talaka kenan ya zama ba zai karatu a makarantar gwamnati ba. ni ne mai suna barnatma jarsu'um daga gifalfal a karkashin tafaɓalewa local government area bauchi state gaskiya yadda gwamnati ta kawo sauye-sauye a fandin ilimi a Bauchi state abin ya ba mu mamaki dalilin da ya sa muka ce abin ya ba mu mamaki shine yara da yawa sun tafi makaranta a kwana a tashi yaran sun dawo gida wai ba su ci abin da ana ce da shi mog ba wato mog din shine ka rubuta jarabawa sai ya kai ka kaci na rubuta na zana gwadawa to shine abinda muka damu yau yaran mu sun dawo gida don mutane sun kai dubu talatin da suka rubuta amma an mutane kwata-kwata wadda suka ci ba su ci dubu shida ba yara sun dawo gida sun zama school drop out sun zama mana threat a gida ba a biyi dama mulkin nan fa an zo a taimaka ma talaka ne amma talaka ya shiga wahala so policy din nan mu ba mu ji dadin shi ba yau dama gwamnati za ta biya kuɗin makarantar nan ma talaka ko ta ina a faɗin jihar nan amma yanzu an dawo wa'inda suna da kokari ne za a biya musu sauran aje a yi da su ba sai su dinga tare mutane a hanya ba amma muna rokon gwamnati ta gyara mana wannan policy din nan a yi hakuri a duba wannan a gyara mana ilimi so mu gaskiya wannan policy din nan a gyara ta ba shi gaban education ni ne mai suna Musa Shehu ina can kalmar hukumar Toro a gaskiya wannan sayosan da aka kawon yayi shi da manufa wanda da zai tallafa ma gwamnati saboda a samu ci gaba to amma mu ta fannin iyaye kuma ta wurin mu muna ganin akwai matsala menene matsalar mu shine muna ganin ƴaƴan mu waɗanda ba su samu shiga makarantan ba mafi yawan su daɗin ma ba su samu shigan ba saboda wata matsala wata dalili na daban yanzu kuma sai kasance waɗanda suke cikin makarantan ma ana kokarin fito da su cewa ba su da ilimi waɗanda suke kokarin shigowan ana kokarin takura ma hanyar da za su samu shiga sai ya kasance yawan waɗanda suke cikin makarantar idan ni a matsayin na uba ina da yara kamar biyar dikyar in samu ɗaya ko biyu wanda suke kasance a cikin makarantar dalili ne cewa ana son a yi gyara ne sauran duka dolaye ne ina zan kai wa'ancan me kuma zan iya yi musu nan gaba so a mu iyaye muna ganin kamar hangen shi ne matsalan ba ma a yanzu ba ne a nan gaba ne wanda in abin ta ta za mu iya gane cewa don harkar ilimi harka ce wanda yake ba a lokaci guda ne za a gane matsalanta ba sai an ɗauki wasu shekaru menene zai faru a nan gaba su ga mu ma kuna ma matsalan tana gare mu domin zaman su a hannun mu ma ba alheri bane don muna kokarin nuna musu babu wani abin da muka rike a hannun mu zamu koya musu na sana'a da sauransu makarantar da zai je ya koya musu ilimin da su samu fahimtar zaman rayuwar duniya wanda zai taimaka musu domin su abin yi an da private din su to ya mu suna na Ummu Kulsum Raizo a gani na sauye ilimin da gwamnatin jihar Bauchi ta yi ta yi ne da kyakkyawar manufa saboda a rage kashe kuɗi a kuma dubi yara masu ilimi a biya musu kuɗin makaranta. waɗanda su jarabawa ba Su ma ba za a zubar da su a kwandon shara ba, ya kamata a dubi makomarsu. ilimi shine abin lura jama'a zan so ku saurara waka ta batun yara har manya duk asa lura shirin daga laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na daily trust kuna iya sauraron mu a shahin aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust Har wayo kuna iya lalubo shirin daga Laraba ku saurara a Buzzsprout ko a Spotify ko a TuneIn Radio ko a Google Podcast ko kuma a Apple Podcast. haka nan kuma kuna iya jin shirin daga Laraba ta gidajen rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Ko ta rediyon Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. da Badegi Rediyo a kan mita 90.1 a Mina jihar Niger da kuma gidan rediyon amfani FM a Yamai kasar jamhuriyar nijar a kan mita 100 matsakaicin zango. Ilimi shi ne abin lura jama'a zan so ku saurara waka ta babatin yara har ya duka a salura. To da masu iya magana sun ce idan an bugi jaki a bugi taiki, shi yasa na tattara duka waɗannan bayanai da kuka ji daga masu ruwa da tsaki a harkar ilimin jihar. Da ƙungiyar malaman makaranta da kuma iyayen yara na miƙa suka cokan ga kwamishinan ilimin jihar ta Bauchi Dr. Aliyu Usman Tilde, wanda ya fara da cewa. To, ni dai ban san wani abu sabo da na kawo ba cikin harkar ilmi wannan na nanata kullum abin da kawai yake sabo shine wato abin da ake amfani da shi saboda a yi aiki ko kuma a cimma buri na gwamnati alal misali mutum zai je abuja da ana hawa jaki ne ko kuma kano da ana hawa jaki ne daga bauchi aje sai na zo ni na ce a'a yanzu zamanin jaki ya wuce ga mota da mota za a yi amfani shi kenan to su kuma masu jakuna da masu kiwon jakuna kin ga dole in yi baki a gunsu wannan shine kawai ba ƙari ba rage E eh, kenan idan na fahimci abin da kake nihi da ana abubuwa kamar ba na zamani ba yanzu da ka zo kana ƙoƙarin zamanantar da tsarin ilimin jihar Bauchi. E dalilin kuma da ya sa dole sai an zamanantar da shi ɗin saboda tsarin daɗin an yi shi lokacin da wato makarantun kaɗan ne kila guda takwas idan sun yi yawa. To yanzu makarantu na secondary senior sakandare kawai wanda muke da shi a ƙarƙashin ma'aikatar ilimi. Kada ki ce makarantun basic wanda suke can ƙasa. To muna da ɗari biyu da ashirin da biyar. ta yaya za ka kewaya ka ga duk ana aikin nan ta yaya report zai zo maka kullum akan abin da kowane malami yake yi ina ya je shin yana wajen aikin koko baya wajen aiki shin ya je hutu wannan ba zai yiwu ba a da yana iya yiwuwa idan kalila ne amma yanzu da suke da yawa dole na'ura ta shigo ciki mm. Mm. sannan kuma idan aka ce ana cin hanci mutum principal shugaba na makaranta zai taso daga gamawa ya zo shi bauchi domin ya karbi naira dubu talatin da biyar alal misali dubu talatin da biyar kacal wanda zai je ya ciyar da yara da su kaddara ma a ce dubu ɗari to sai ya taso ya baro can ya zo ya karbi gundarin kuɗi a ministry a nan a bauchi mm. to abinda wannan gundarin kuɗin yake haifarwa munana yana da yawa banda cewa zai biya kuɗin mota zai kwana a bauchi saboda ba zai iya komawa gamawa ba idan ya zo shi karɓan ma to dole sai ya ajiye ihsani to idan aka koma kafin ya isa gama ko kuma idan ya isa abin da zai yi wa yara amfani da shi kada ki mance shi ma yana da nasa aljihun hmm. da kuma sauran jama'an gari haka wanda duk suna sa ido akan wannan dubu talatin da biyar din so a hmm. ƙarshe abin da za a yi wa yara amfani da shi kalilan ne sai na soke yau rabonmu rabona da ingaggun darin kuɗi a ministry shekara biyu da rabi. Ko hmm. da kuwa naira ɗari ce, kowa ya zauna a inda yake zai ji alat, kuma alat ɗin nan babu wanda zai rage masa sisin kwawo. Hmm. To kaga da duk wanda yake rayuwa akan irin wancan tsarin, ai dole da zai yi bakin jini a gunsa, dole zai koka. ai baka taka dan adam a ce kuma ba zai koka ba mm. amma takawan ba wai takawa ne na cin zali ba a'a kana kokarin ka gyara abu ne yayu aiki yayu yawa wato, galibi kahin a yi irin wannan gyara akan tuntuɓi masu ruwa da tsaki a harkar ilimin jiha shin ko ka tuntuɓe su kahin ka aiwatar da wannan gyara ko gaban kanka kai kawai ka aiwatar da wannan gyaran eh akwai gyara wanda yake buƙatar ka nemi shawara ko kuma ka ilmantar ma da mutane da dai sauransu haka. Sannan akwai kuma gyara wanda already a Najeriya akwai policy, akwai manufofin gwamnati wanda suka riga suka ce a yi kuma ta haka za a yi abun. Kin gane ko kamar wannan batun naira din nan wanda na gaya miki. Mm-hmm. Zan payment. Cashless policy, policy ne yanzu na gwamnati a Najeriya. So akwai abubuwan da baka bukatan zancen sannan kuma alal misali a ce ma'aikaci baya zuwa aiki you know da muka zo muka ga cewa rabi ba a zuwa aiki walau na koyarwa walau mai shara zo ya yi shara ko wane da haka da sauransu a makarantu to kana neman shawaran malamai ne kafin ka kawo wata dabara wanda zai rika nuna maka a kowane rana ga malaman da suka je aiki ko ga ma'aikatan da suka je aiki baka ka mm. buƙatar wannan amma idan abu ne wanda zai canza tsari to wannan kana bukatar alal misali ana karatun shekara shida kai ka fito da wata dabara da ba sai yaro ya yi shekara shida ba shekara hudu ma zai yi to kin ga wannan wani abu ne daban you know mm. amma a ce ga abin da zai fi kawo sauri wajen aiki kuma wanda already kasa ma tana amfani da shi a wurare daban-daban daban-daban kawo shi wannan ba amma akwai abubuwa wanda muke yi kamar su jarrabawa kamar su me wannan muna tara masu ruwa da tsaki akwai audio audio daban-daban ina iya turo miki na tarurrukan da muke yi da su uh, wajen bayyana musu da kuma neman shawarwarinsu akan abin da za a yi. Mm, Yawa, akwai kuma wani batu na admission inda aka ce sai da sa hannunka kai kadai. Eh, abin da yake nan shine na farko dama ba a yadda wani ya yi admission haka kawai ba kamar yadda muka zo muka samu ya kamata ma'aikatar ilimi ita ce za ta yi admission mm. idan ma'aikatar ilimi ba ita kaɗai za ta yi admission ba aka bar tsari irin wanda muka samu principal ya yi shugaban makaranta kenan vice principal ya yi games master ya yi Eh, malamin geography ya yi kowa ma da yake eh, makarantar yana iya jawo yaro ya cusa ya sa a makaranta. Eh, kenan dai da oh. ana yin abubuwan kara zube ba tsari. kara zube gwamnati bata san ma adadin yara ba yau yawan ɗaliban da za a gaya wa gwamnati daban wanda za a kawo jibi daban kuma wani wajen waɗansu makarantun ana ciyar da yara. So kin ga kullum idan aka ƙara yawan yara To dole fa yawan kuɗi kuma wanda za a gaya wa gwamnati ta kawo ta eh, ciyar da yaran nan eh, zai karu. To gwamnati kuma ba zai yi a haka don me saboda an saba wa ka'ida. Dalilin da ya sake nan, da muka zo muka samu muka samu bashi na miliyan ɗari hudu da hamsin ana bin gwamnati kuɗin abinci wanda aka karɓa wajen jama'an gari aro. Hmm. Aro aka ciyar da yara. Don me da muka tambaya domin wancan gwamna Allah ya yi masa albarka shi ma wallahi kowane wata yana turo da miliyan tamanin da biyu ma'aikatan ilimi chip chip bai taba rike waye ice ba zai biya ba amma kuma ga wannan bashi na miliyan 450 ya karu don me saboda kullum yara suna karuwa you know ba tare da an daidaita abun daidai yadda miliyan 82 din nan wanda shine aka ba da standing order a kai Kuma mm. ilimi abu ne da yake bukatan ɗakin kwanan ɗalibai, azuzuwa da zuwa sauransu dole a yi regulating ɗinsa. To kuma idan har a ministry ne za a yi, to nan ma a ministry ɗin ka'ida ta ministry shine babu takarda da za ta shigo kowane ministry sai ta biyo ta hannun rab commissioner. Mm. Sai rab commissioner ya yadda akan abu kafin ake yinsa a ministry. Idan da an yi wasu kwamishinoni a baya wanda alal misali ba su damu ba kila ma sau ɗaya suka zo a cikin shekara uku wajen sai dai a ɗauki fayil a kai musu gida you know to ni ba irin wannan ba ne zan zauna ina nan zaune tun da safe duk takardar da ta zo zan duba zan karanta sannan zan tura wa permanent secretary da umarnin abin da za a yi wannan hmm. aiki na kenan kamar yadda yake a gwamnati Yawwa akwai kuma batun kuɗaɗen <coughs> da ake biya kahin a yi jarrabawa wannan ma kamar ko an rage ne ko an ƙara ne? E, to ƙarin da aka samu sai dai idan wanda su hukumomin jarrabawa suka ƙara kuma sukan ƙara. Wannan shekara sun kara daga dubu goma da dubu goma sha biyu zuwa dubu goma sha bakwai da dari biyar da kuma dubu goma sha takwas. Mm. Sannan kuma akwai charges wanda ake karawa a kai. To wanda dududu mu dai a jihar Bauchi idan ba gwamnati ba ce za ta biya wa yaro to naira dubu ashirin da biyar ne zai biya. Makarantu na private suna cajin dubu arba'in da wani abu dubu hamsin. wasu jihohin suna cajin dubu ashirin da biyar mu muna cikin waɗanda suke cajin dalis hmm. amma wannan ba daga wajen mu bane daga hukumomin jarabawa ne na ƙasa gaba ɗaya na hmm. neko da waye. Hmm. yawa iyayen yara ne ke biya ko gwamnatin jiha ce take biya wa yara yawa to da mu da su jihar kano da jihohi akasari a nan arewa abun biyu ne akwai wanda gwamnati take biyawa a cikin alfarma sannan akwai kuma wanda za su biya wa kansu. Hmm. To idan akwai abu wanda aka ce gwamnati ba za ta yi wa kowa da kowa ba to dole a sa ka'ida na cewa to don me yasa za a biya wa wannan ba za a biya wa wannan ba. To sai a cikin policy ɗin aka ce ko dai yaro ya ci mock da yawan cin da ake bukata mock exam ko kuma an yi aptitude test wani test na, gwajin uh, ƙoƙarin yaro. To wanda suka ci wannan test ɗin gwamnati sai ta biya musu. Wanda ba su ci ba su kuma sai iyayensu sai su biya musu. Tsarin da muke yi kenan da mu da jihohi da yawa a nan arewa. Mm. Mm. Yau kamar na ji an ce a matsayinka na kwamishinan ilimi kamar ka soke wannan mock ɗin da ake kamar wannan jarabawa ta gwaji da ake yi. Eh ba ma yinsa kuma akwai jihohi ma da orso su ma ba sa yi. Wato shi wannan mock ɗin karfin yaran su rubuta shi ne ƙarfin yaran a karatu su rubuta shi ne shi ne babu shi hmm. ana neman yara casa'in cikin ɗari su iya rubuta cewa musa ya zo gida a turanci ba za su iya ba ina za ka je ka ɗauko wani jarrabawa wanda ke da lissafi wanda ke da wani turanci mai zurfi wanda ke da kaza da ka ce za ka jarraba su a kai hmm. wannan dalilin da ya sa kenan ko da na zo ni ɗin ma ko da an fara mock din alal misali an rubuta wa gwamnati cewa ku ba mu kuɗi za mu yi mock a ƙarshen ta ba a kaiwa ga kammala makin din da a fito da sakamakon jarabawa wannan abin da na zo na iske kenan ki gaya wa kowa. Ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan makon sai kuma rana ya tau da izinin Allah mu leƙa jihar Kebbi, mu ji irin wainar da ake toyawa a fagen ilimin jihar. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai kuma wakilinmu a jihar Bauchi Ahmed Muhammad da abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed. Da editan mu Sagir Kano Sale da kuma shugabanninmu masu yi mana gyara da ba mu shawarwari. Naziru Mika'ilu Abubakar babban editan kawar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet a madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.